kasancewar danna kan subscribe da rawa shi ne zai baku daman ganin sabbin bidiyo da zarar mun daura a wannan channel namu mai albarka mai suna yobe media tv domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya da kuma ayoyin alkur'ani mai girma allah ya sa mu dace أعوذ بالله السميع العليم bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum jama'a da fatan kowa na cin ƙoshin lafiya. Yau mun zo muku da sirri na addu'a na neman arziki da kuma buɗi na 24 hours a wurin Allah. Wannan addu'a wannan sirri da za mu ba da shi, insha Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya yi sa ko kuma ya jarraba sa zai ga fa'ida cikin yardan Allah. Sai dai wannan sirri da za mu yi bayani a kansa na yasta bashiruna bi ni'imatin min Allahi ana yin sa ne kullum duk bayan salar la'asar, kamar yadda za mu yi bayani a kansa insha Allahu yanzu nan. Da haka ku daure ku saurari wannan bayani da za mu yi har ya zuwa ƙarshe. In har yau ne kuma farkon ziyartar wannan canan namu mai albarka mai suna Yobe Media TV. Sai ku danna mana kan subscribe da kuma like da ƙararrawar sanarwa. Da kuma yin sharing ɗin bidiyon mu a kafafen sada zumunta domin 'yan uwa musulmai su ma su gani su amfana. Dan ta hanyar danna mana kan subscribe ne da like da ƙararrawar sanarwa shine zai ba ku daman ganin sabbin fa'ida da zarar mun ɗaura a wannan channel namu mai albarka insha Allah subhanahu Ta'ala kamar yadda muke cikin wani hali yanzu na rashin kuɗi na kuma matsaltsalin rayuwa insha Allah wannan fa'ida aka jarraba za a dace cikin ikon Allah wannan fa'ida ce addu'a ce ake yin ta kusan kullum ne ta bashiruna wannan addu'a ne na neman arziki sirrin samun kuɗi sirrin samun kuɗi kullum da yardan Allah da farko za ka zauna in ka yi sallar la'asar bayan sallar la'asar kafin a yi sallar magarib za ka karanta bismillahirrahmanirrahim idan ka yi bismillah sai ka yi miftaful amal bi ma'ana ka yi istighfari ka yi kuma hailala ka yi salatin annabi idan ka yi wannan sai ka yi niyya sai ka fara karanta yastabshiruna bi ni'matin minallahi haka za ka yi har ƙafa dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in da shida bayan sallar la'asar to bani subhanahu Ta'ala idan kai wannan sirrin bayan sallar la'asar kafin gobe wata sallar la'asar ɗin sai wani alkhairi ta kuɗi muhimmi ya shigo hannunka da yardan Allah. Wannan sirri mujarrabun ne kuma sahihun. Dan Allah jama'a, duk sirrin da muke barwa a wannan canan namu mai albarka ku ringa daurewa kuna jarrabawa. A ringa daurewa ana jarrabawa. Domin duk abin da ake jarrabawa insha Allah subhanahu shi shine za a gane fa'idarsa. A ringa daurewa ana jarrabawa. za mu ƙara yin bayani dalla-dalla domin a amfana sannan kuma a gane cikin ikon Allah. Kamar yadda muka muku bayani a farko, in har yau ne farkon ziyartanka ko kuma farkon ziyartanki wannan channel namu mai albarka. Sai ku daure ku danna mana kan subscribe da kuma like da ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin fa'idarmu da zarar mun ɗaura. da kuma yin sharing ɗin bidiyon mu a kafafen sada zumunta domin 'yan uwa musulmai su ma su gani su amfana za mu ƙara muku bayani insha Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake sirrin samun kuɗi sirrin samun kuɗi ana karanta shi idan ka zo ka amma bayan sallar la'asar kafin magarib za ka yi bismillahirrahmanirrahim sai ka yi miftahul amal bi ma'ana za ka yi istighfari za ka yi hailala za ka yi salatin annabi miftaful amal kenan sai ka yi niyya sai ka fara karanta shiruna bi ni'imatin min Allah shiruna bi ni'imatin min Allah shiruna bi ni'imatin min Allah haka za ka yi har ƙafa dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in da shida amma za ka fara karanta ne bayan sallan la'asar kafin magarib idan yau ka yi wannan sirri ɗin cikin ikon Allah da kuma yardan Allah kafin gobe wata sallan la'asar ɗin sai wani alkhairi ta kuɗi ya shigo hannunka wannan sirrin mujarrabin ne sosai yana da ban al'ajabi duk buƙatarka ko kuma duk mai buƙatar samun alkhairi a cikin 24 hours to ya ringa jarraba wannan kullum ya sha mamaki duk bayan sallar la'asar ka ɗauke shi kamar lazimi ka samu wuri bayan sallar la'asar ka yi alwalanka ka yi salatin ka yi bismillahi rahmanir rahim ka yi miftahul amal istighfari hailala salatin annabi malam ka riƙe tarbi ka juya ka yi wannan addu'a ka ga ikon Allah yastabshiruna bi ni'matin min Allah kafa dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in da shida duk mai san alkhairi a tuntufa a wasu riƙe wannan addu'ar insha Allah subhanahu wa ta'ala zai sha mamaki Allah ya mana jagora Allah kuma ya buɗo mana wannan matsatsalu da ake ciki Allah ka kawo mana sauƙi Allah ka kawo mana sauƙi duka wani musulmi kuma da ba shi da lafiya ko gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da abun da lafiyar kuma za ta aiwatar alfarman annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a kuma a ringa dagewa da karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil Ƙafa ɗari uku da goma sha uku duk bayan sallan isha'i wannan kariya ce daga sharrin mai sharri duk wanda ya nufe ka da sharri da yardar Allah za ta koma kansa hasbunallahu wa ni'mal wakil kafa ɗari uku da goma sha uku duk bayan sallan isha'i duk wanda ya sa ka a gaba in kana karanta wannan da sharrin mai sharri da maye duk wanda ya sa ka a gaba da yardan Allah sai kaga kawai ma yana ramewa insha Allah subhanahu wataala Allah ya mana jagora Allah kuma ya mana ruwan cuta dukkan abin da muke tsoro duniya da lahira Allah ka mana tsari da shi Allah ka yiga tsakaninmu da maƙiyanmu Allah ka in masu hirwa ne ka shirye su in ba masu hirwa bane kuma Allah ka mana kariya daga su Allah ka maida musu aniyar su kansu mu kuma Allah kar ka ba mu ikon zaluntar wani alfarman fayyan halitta ya hayyu ya qayyim ya arhamar rahimin ya malikal mulki tutul mulka man tasha wa tanzuqul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir اللهم فأيما مؤمن سببته faj'al zalika lahu qurbatan ilayka yawmal qiyamah Allahumma fa ayyuma mu'minin sabautuhu faj'al zalika lahu qurbatan ilayka yawmal qiyamah Allahumma fa ayyuma mu'minin sabautuhu faj'al zalika lahu qurbatan ilayka yawmal qiyamah Allah ka mana jagora Allah ka sami adaci Allah Allah ka amsa addu'ayin mu alfaran fi halitta ya hayyu ya qayyum shi a wannan channel namu mai albarka mai suna Yobe Media TV domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya da kuma ayyukan alkur'ani mai girma. Allah ya sa mu dace.